This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama shar. Masu aro assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku cewa jami'ar adawa ta PDP ta buƙaci jami'ar APC mai mulki a jihar Kaduna da ta sake lalan irin mulkinta yayin da jami'ar apc ta ce ai bannar da pdp ta yi ne take gyara kana za ku ji inda aka kwana game da batun karin ɗaukan 'yan sanda da shugaban najeriya shugaba muhammadu buhari ya ba da umarni a yi kuma za mu kawo muku shirin kallabi na maryam dauda sai kuma sharhin jaridun hausa a najeriya kana akwai mu dauke da ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya jiya alhamis majalisar wakilai ta amurka ta amince da kuduri da zai dakatar da shirin shugaba barack obama na ba da mafaka ga 'yan gudun hijira daga iraki da siriya su dubu goma a baɗi amma mr obama ya alkawarin ba zai amince da dokar ba idan har ta samu amincewar majalisar dattijai shugaban na amurka ya ce baya wato bayan da aka gama surutai aka samu nutsuwa aka dubi gaskiyar magana shirin zai ci gaba shugaban ya bayyana haka ne yayin da yake halartar taron koli na kungiyar kasashe da ke yankin asiya da pacific a manila na kasar philippines wakilai mai tanda 89 ne suka goyi bayan kudirin 137 kuma suka ki galibin wakilai 'yan republican da kuma wasu da dama daga jam'iyyar democrat ta mr obama ne suka goyi bayan yunkurin tsaurara bincike kan 'yan gudun hijirar da za su shigo amurka babu tabbas kan yadda kudirin zai kaya a majalisar dattijan amurka duk da cewa an tabbatar da mutuwar marugun kitsa a hare-haren da aka kai a birnin paris har yanzu ana ci gaba da farautar akalla mutum guda da ake zargi dan ta'adda ne wanda ya tsere tun ranar juma'a da ta shige jami'an faransa sun tabbatar ba san inda salah abdulsalam yake ba amma fa an zafafa neman sa ka'in da na'in a fadin faransa da belgium ji alhamis ya bazu a ah, zuwa netherlands kamar yadda rahotanni a kafofin labarai suka nuna abdulsalam wanda aka hakikance yana da hannu a wajen taimakawa a kai hari da aka kai a birnin paris ya zama mutumin da a halin yanzu aka fi nema a turai bayan da hukumomi suka ba da sammacin a kama shi a duk inda aka gan shi hukumomi a kasar belgium sun ce sun kai tsammani daban-daban har tara jiya alhamis so tsare mutane tara kuma hare-hare biyu da falastina suka kai kan yahudawa jiya lamis ya halaka mutane biyar a ɗaya daga cikin munanan hare-haren da isra'ila ta gani cikin kusan watanni biyu a hare-haren da falasɗinawa suke kaiwa da wuƙaƙe da kuma ta wasu hanyoyi a alamari na farko ne ba falasɗina ne aka ce dauke da wuka ya soki yahudawa biyu a wani ofis a birnin tel aviv kafin mutane su kama shi daga bisani suka danka shi ga yan sanda kamar yadda shaidu suka yi bayani daga bisani a jiyan an shaida mutuwar wasu mutane uku an tabbatar da ɗaya daga cikinsu a zaman bai hude ɗayan kuma wadda ya kai harin a wasu harbe-harbe da aka yi kuma da kuma wata mota kusa da wani sansanin 'yan share wuri zauna a kudancin birnin kudus wasu mutane kuma sun jikkata a halin da ake ci kuma yau juma'a amurka za ta saki jonathan polar wadda amurka ta ɗaure kan zargin yi wa isra'ila leƙen asiri amma burinsa na tafiya isra'ila zai fuskanci jinkiri labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya ce za a sami galaba kan kungiyar da larabawa suke kiranta da ish ita kuma take kiranta kanta isis idan aka sami daidaituwar harkokin siyasa a syria shugaban ya ce lamari zai ɗauki shekaru kuma ya ce ba za a sami cikakken nasara na kawar da boyarsu ba har sai an sami wani daidaito a furkar siyasa a syrian shugaban ya furta haka ne a taron kolin kasashe da suke yankin asia da pacific da ake yi a kasar philippines shugaban na amurka ya ce akwai wani abu ɗaya tabbas game da makomar syria a nan gaba babu gurbi ga shugabanta na yanzu a ci gaba da tafiyar da harkokin kasar shugaba obama ya ce tilas rasha da iran su ɗauki wani muhimmin matsaya za su ci gaba da tallafawa assad ya ci gaba da mulkin kasar ko za su yi aiki tare da hukumomin ƙasa da ƙasa wajen ceto ƙasar ta syria jama'a faɗin duniya sun rungumi aƙidojin demokradiyya da suka hada da 'yancin faɗan albarkacin baki duk da cewa akwai bayanai a faɗin duniya yanzu da suka nuna an samu koma bayan koma baya 'yan shekarun nan wajen mutunta 'yancin da demokradiyya ta ayyana kamar yadda sakamakon bincike da cibiyar bincike da neman ra'ayin jama'a da ake kira Pew Research ta bayyana a zaman martanin mutane a kasashe 38 da aka tuntuɓa. galibin mutane a kusan dukkan waɗannan ƙasashe da aka tuntuɓa sun ce yana da muhimmanci akalla a ce mutum yana da zama a ƙasar da ake mutunta 'yancin magana inda 'yan jarida suke da 'yanci da kuma 'yancin amfani da intanet duk da haka binciken na kamfanin Pew ya nuna cewa akwai bambanci kan yadda mutane suke fassara 'yancin magana binciken ya nuna a amurka ta fita daban wacce al'ummar ta suke nuna matukar adawa da matakan gwamnati na hana mutane magana kamar yadda wasu kasashe a latin amurka kamar argentina da chile da turai da kamar su jamus da andalusia su ma suka nuna galibin mutane a asiya da afirka da gabas ta tsakiya su ma suna nuna adawa kan matakan hana jama'a yancin magana ko da shike bai kai tsananin da kasashe kamar su amurka suke kallon hana maganar ba kasashen indonesia da yankin palestine da burkina faso da vietnam suna daga cikin kasashe da al'umma su ba sa ganin yancin magana yana da muhimmanci ba in ji masu bincike labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka Jami'ar adawa ta pdp a jihar kaduna ta ce akwai bukatar jam'iyyar apc mai mulkin jihar ta sake duba tsarin yadda take tafiyar da mulkin jihar abinda jam'iyyar ta apc ta ce ai ita gyara take yi ga dai isa lol ikara, da karin bayani a cikin wannan rahoton jam'iyyar pdp jihar kaduna ta daga kara game da salon shugabancin gwamnatin jam'iyyar apc a jihar tana mai nuni da cewa akwai tsare-tsaren da suka yi hannun riga da ci gaban al'ummar jihar taron jigajigan jam'iyyar pdp da shine irin shi na farko tun bayan shan kashin da ta yi a zaben shekarar 2015 ya ga manya-manyan 'ya'yan jam'iyya daga dukkanin ƙananan hukumomin jihar kaduna da suka rike mukamai mabambanta a baya tsohon kwamishinan ilimi a jihar kaduna alhaji suleiman lawal kauru shi ya karanto sakamakon bayan wannan taro wannan kwamiti da muka taro da aka yi ya duba ainihin abubuwan da ke faruwa a kaduna tun lokacin da wannan gwamnati ta zo ba ta amince da abubuwan da ake yi ba musamman na cefanar da hakkin 'yan jihar kaduna ga wasu 'yan jihohi ana ba su mukamai wanda yake by birth inherently na mutanen jihar kaduna ce amma an ɗauko wasu daga wani wuri ana ba su mukamai wanda kuma mu 'yan jihar kaduna ba za mu je waɗannan jihohi mu samu waɗannan mukamai ba kuma wannan taro ya lura da rushe-rushen da aka yi ko da yake mutane sun ce sun zaɓi rusau to amma rushe-rushen da aka yi wanda yake ya sa mutane cikin fitina cikin wahala akwai tsohuwar da yake da aka daga gidanta aka sake shi ƙasa ita ma sai ta yi ƙasa ta tafi kenan tana lahira wannan kwamiti ya yayya ga ra'ayin wannan gwamnati na ƙin biya mutane albashinsu a kan lokaci wai sai an je an yi sikiri ne an yi sikiri ne ɗin ba a biya su ba. Alhaji Rabi'u Bako shine shugaban wata ƙungiya ta dattijan jam'iyyar PDP da ya ce jam'iyyar fa ba ta yi wa kowa laifi ba. An ce ana neman canji to an nemi canji amma ba ce canji mai alheri ba. PDP a jihar Kaduna ba ta rusa gidan kowa ba. bata kori kowa daga aiki ba bata yi wa mutane ritaya a kan lokacin ritaya su bata yi ba shi kuwa tsohon shugaban majalisar dokokin jihar kaduna alhaji shehu usman tahir cewa yi watan tona asirin jam'iyyar apc ma bai tsaya ba tukuna ba san ana saurin fasa kwai yanzu a bari zunubin su yawa a bari su shiga cikin rami sosai daga nan za mu faɗar kanma al'umman jihar kaduna sai su gane Ga shi yanzu su ake suke sharan kashi shi a bakin titi suna cewa sun samu dividends na demokarasi. Sai dai fa mukaddashin jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar APC a jihar Kaduna Honorable Salisu Tanko Sono ya ce dukkanin halin da aka tsinci kai a ciki a jihar Kaduna jam'iyyar PDP ce ta dilmiya mutane cikin shekaru goma sha shidda da ta yi tana mulki. Duk abin da ya faru ana yi ne akan bisa gyara bannan da suka yi shekara goma sha shida suna yi kuma kamar yadda suke faɗa cewa albashi da sauransu ai abubuwa ne wanda yake su suka haifar ma kasar nan kuma yanzu gyaran ake yi so duk wani abin da za su yi kuka ina tunanin cewa bai kamata su yi kuka akan wannan ba don kuma saboda ba shi ka karya mutum da hannunka bayan ka karya mutum da hannunka sannan din an zo ana kokarin gyarawa kai ka yin magana in ma wani na da magana zai yi amma ba su ba don su fa duk wani magana za su yi dan fili zai yi a Najeriya da kasa baki idan da suna da tunani ba abin da ya kamata su illa wuce roƙon gafara da neman a yafe musu zunuban da suka tauka mana shekara goma sha shida. Taron jam'iyyar PDP dai shine karo na farko tun bayan shan kasan da ta yi a zaben shekarar 2015 kuma duk da yake taron ya gaji gajigan cikin jam'iyyar daga yankuna da dama tsohon mataimakin shugaban kasa akitan muhammad na sambo da tsohon gwamnan jihar kaduna ramalan yarfa ba su halarci wannan taro ba isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya ba bani tura ta kuma ban ce ko tura ba inda mota siyasa ce to dabba na ba ni tura ta mota ta da abikin turɗa domin za ka mun ka tura ta dun mu maka ka ya kata To kafin mu ci gaba a shakata da wannan. sha'ai mu ma ɗauki fansa ko ne ya kai mai ya sabon sarki mu ka kyawun karko abin da muka yi ta mai ya wuri sabon sarki ka zama sarki ka ba shi haushi na yanzu gaggaki turon giwa rika ba to madalla kwanan baya shugaba muhammadu buhari ya ba da umarni a ƙara ɗaukan 'yan sanda a najeriya shin ina batun wannan ya kwana ne abokin aiki na sabu imam aliyu ya nemi ƙarin haske game da wannan batu wajen mukaddashin fetan 'yan sandan najeriya yakubu daudawa a cikin hirar da suka yi kamar haka diyaji yakubu me yasa kake gani jama'a kamar suke kaskantar da ko kuma ba sa ganin kimar 'yan sanda misali a ƙasa kamar najeriya masu laifi ne suka yawa duk inda ko mai laifi ke ba son 'yan sanda bai son ɗan sanda duk inda mai laifi ke bai son ɗan sanda so masu yawan laifin yawan laifin ƙasa yawanke da su yi ma 'yan sandan su kenan saboda 'yan sandan daga cikin su muka fito daga cikin ku muka fito kuma tare muke da ku in mun gama aiki ma za mu komo cikin ku ne ai bahaushe ya ce barewa ba za ta gudu ba dan hei ka gane eh. akwai kasashen duniya da dama inda za ka je kai kanka aka ce ma wannan za ka yi mamaki domin ba su aikin komi a faranshi na je shekarar da da su rasu akwai karatu nan wurin za a buɗe shi karfe takwas karfe bakwai na safe karfe ɗaya na rana an gama kasuwa ce zaka je ka sai kamiya miya ka sai abinci fafi da bakin titi kuma ba mota da ake hana a wuce lokacin nan kare na yi ba dan na je wurin kare da rabi ba kwa sai masu share titin suna ma wankewa da ruwa da kuma ake wanke wannan titin a nan Paris na je to ka gama wani ɗan sanda za su je su yi aiki a wurin ai in da sun tsaya ne shine ɗan sanda za su yi aiki to 'yan Najeriya muna so mai laifi kuma ka mu magana ba muna ana so mu yi laifi kar ka a yi musu to ya za a haka saboda yawan laifin jama'a yawan ke da su kuwa kenan ba ma yasta ba kuwa kwata-kwata. Hmm. Mu koma kan batun ba da cin hanci kamar misali matuƙin mota da yake da dabbobi in bai ba da wannan hanci ba sai a ɓata masa lokaci wannan yana daga cikin matsaloli saboda kada bata min lokaci in gwamace in baka ni in yi gaba. Eh, to iko ne aka ba 'yan sanda. wanda wasu daga cikinmu suna mugun amfani da shi suna mugun amfani da shi kuma mafi yawancinsu su ba su gama lafiya suna gaya maka da wannan ba daidai ba ne dan sanda ya wuce gona iri ana ba shi albashi idan albashi albashin bai kai in albashin shi ya rena shi ya bari ya je ya samu wani aikin mana ko ya tsaya ciki yana karɓa hanci. Na'am. To, diyaji Yakubu Dauda zan maka sallama, amma kafin kyaleka akwai wani bayani da zaka mana na dangane da shirye-shiryen daukan sabbin jami'an 'yan sanda da shugaban kasa ya bada umarni ce a dauke su? To, akwai dai akwai muna da chairman eh, inda nike aiki hukuma ce ta ɗaukar 'yan sanda mm. daga mara igiya har zuwa dig eh. ce a ce da su gaba tun hmm. daga mana iya kwafar har zuwa dig aji ne kadai ba a shi da mu ba ruwan mu da shi ya ta aiki kawai hmm. amma shi ma dama mu muka dauke shi kuma in zama aji shi kenan ya rabu da mu saboda duk yasa na najeriya mu muka ɗauka su aiki mu ce da su gaba sannan mu musu ladabi idan suka laifi a rage musu ba yi wasu a kore su wasu a musu ritaya ta tilas hmm. to game da abin da game da yan sandan da shugaban kasa ce mu ɗauka akan gaskiya ba su ma kai rabin abin da muka asara ba daga shekara ta dubu biyu da goma zuwa yanzu bai ma kai rabin abin da muke bukata ba to amma har yanzu ba a fara ɗauka ba domin sai mun zanna mun ga kurtukurtun za mu ɗauka spetoci nawa za mu ɗauka asp asp nawa za mu ɗauka sannan kuma masu sana'a hannu kamar likitoci teloli da likitocin dabbobi da irin su nawa za mu ɗauka sannan mu je mu duba kuma wuraren kwanan su inda za a kai su training na su depo inda su karatu kamar kulojojin yan sanda sai duba wanda su zama daidai sannan a ci gaba da ɗauka amma har yanzu duk na ji labarin cewa wasu na sai da fam ana ɗauka ba a ɗauka ba a ɗauka yan sabon muhara ba so duk wanda ya je ya ba da kuɗi a ɗauke shi ya yi asarar kuɗin shi. to madalla har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne da ke nan birnin washington dc mu nan yanzu agogo ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce Zainab Ujidi Sharif mai sarrafa magungunan nasara wato pharmacist da kuma na gargajiya. Na san masu sauraro za su yi mamakin irin wannan haɗin. Don haka ku gyara zama don jin wannan hirar. Da farko Hajiya Zainab ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Sunana Zainab Ujidi Sharif. Ina auren Alhaji Ujidi Sharif a biyar. ni pharmacist ce bari in ce na karanta irin hada magunguna na zamani amma kuma na gaji hada maganin gargajiya to zan ce miki da ilimin na hada maganin nasara da kuma na namu na gargajiya duk ina da wannan ilimin kuma zan ce a takaice na yi ayyuka a gurare daban na yi aiki a kano murtala muhammad daga nan kuma na je jakara daga nan na zo gwamnatin tarayya bangaren wajen lafiya kuma na yi manajin director shekara biyar a wani sabon guri wannan bangaren shine bunƙasa magunguna namu na gargajiya da sarrafa su da kuma fito da su a duniya gabaki ɗaya don a san cewa najeriya ita ma allah ya ba mu itatuwa wanda muka ga cewa sun kai dubu takwas na wanda suke da magunguna a ciki wanda za a yi amfani da su a sarrafa su kuma nan gaba ma a sabo Allah ya bamu nasara mu samu sababbin magunguna daga kasar mu. To gashi ke pharmacist ce wato mai sarrafa magungunan nasara kuma gashi na cikin ciki na haɗa magungunan gargajiya. Ta yaya kika haɗa wa'annan hanyoyin biyu? Ni yawancin mutane suka mun wannan tambaya sai na ga cewa duk ɗan adam da kika ga a duniya Allah ya riga ya san me zai sa shi ya yi a duniya. to amma ya danganci kai da Allah ya halicce ka kai tunani ka ce menene da sanadiyar zuwa ta duniyar nan dole kowa da kika ga a duniya akwai dalilinsa to ni na ga bangare na tumur na gane saboda da shiga jami'a ina harkar na karanta famasi na zo ina aikin famasi sai ki ji wani sa'in kawai jikina na motsi in duba itatuwa in ce to wannan mai isa ne sai ki ga na fita waje na zaga sannan muna Legas kin san Legas guri ne ana yawan ruwa kuma akwai itatuwa sai ki ga da safe na tashi ina zagaye ina kallon itatuwa wataƙila da dare na mafarkin su na ga wani itace ya zo a gabana sai ce to ni zan san itacen nan da safe sai ki ga na fita wannan mafarkin da na yi sai ga itatuwa to daga nan sai na gane cewa saboda ita kakata musamman ita maganin haihuwa take bayarwa kuma ta sha gaya wa babata cewa zainab na bata wani abu kin san wani sa'in babba ya magana ba za ka tsaya kai tunani wannan magana ba sai da Allah ya mata rasuwa sai na ga kullum ina so in yi tunanin magunguna in yi tunanin itatuwa har na kai ga na samu masu maganin gargajiya akwai wata hajiya amina a Legas sai in kira ta ta zauna in ce gaya min sunayen magungunan da kika sani kuma gaya min amfanin su in ta gaya min sai in rubuta amma da yake na karanta ilimin na bature sai in ce mu a turance kuma a science sai a ce ya zaki ce wannan zai wannan magani ba tare da wani nuna cewa ga scientific evidence da ake faɗa. Eh. To sai in hau bincike, in hau karance-karancen littattafai, sai in ga cewa abubuwan nan da mai maganin gargajiya gaya min a cikin kashi goma, kashi bakwai gaskiya ne. Kuma tabbatacce cewa magungunan ma na nasara a cikin kashin arba'in da muke da su na nasara kashi wajen arba'in ko hamsin daga itatuwa ne kuma wanda suka fara faɗan amfanin magungunan nan wanda Allah ya ba su ilimin maganin gargajiya. To kin ga a takaice abubuwan nan guda biyu suna da amfani kuma ba kowa ne Allah ya bashi wannan ba sai na ga cewa Allah ya ba ni wannan kuma shi isa tun da na san wannan abun kullum ina nan ina yin maganin gargajiya ina haɗa maganin gargajiya ina zuwa ƙayyuka ina bincike ina samun malamai wanda suke da ilimin maganin gargajiya in samu sunayen magani in rubuta har ma ya kai ga na fito da littattafai guda uku wanda a cikin littattafan nan guda uku na faɗi sunan cututtuwan zamani kuma na faɗi sunan amfanin itatuwan da ya kamata a yi da shi gaya miki na zo na fara wani program a tv eh. nta wanda muke cewa ne na aiki saboda a nature pharmacy da na fara wajen shekara goma ina wannan program din in gaya wa mutane in ce kun ga ga amfanin wannan na fara ta itatuwan da mutane suka sani shine bature zai sai from known to unknown kuma na fara da itatuwa da aka ce abinci akwai wani chief scientist dinmu wanda muke ce hypocrite abin da ya ce ya ce magani abincinka kuma abincinka magani To masu sauraro kun dai ji wannan bayanan. Ku kasance tare da mu a mako mai zuwa war haka 'yan Allah ya kai mu don jin ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Zainab Ujidi Sharif da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam da bakuwarta Yanzu kuma ga Muhammadu Salisu Rabiu da shirin sharhin jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken yadda za mu tabbatar da canji in ji ministoci a kuma shafi na hudu jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa tabbas za mu ba matasa tallafin dubu biyar biyar a shafi na bakwai jaridar ta buga labarin da ke cewa an dakatar da shari'ar bukola saraki yayin da a shafi na goma jaridar ta buga labarin da ke cewa an kubutar da barawan amala daga jarum a shafi na 35 jaridar ta buga labarin da ke cewa kasar sin ta hana wasan kumfu da kwallon kafa a shafi na baya na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa pdp ga buhari ka duk uba wajen yin aiki har ila yau a shafi na baya na jaridar ta buga labarin da ke cewa tarayyar turai ta kafa asusu don 'yan gudun hijirar afirka kamar kowane mako jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken tallafin dubu biyar biyar ga matasan da ba su da aikin yi ita kuwa jaridar leadership hausa ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken naɗin ministoci buhari ya yi wa 'yan najeriya ba zata a shafi na shida jaridar ta buga labarin da ke cewa ibb ya gwasale pdp na bar siyasa har abada a shafi na sha hudu na jaridar ta leadership hausa ta buga labarin da ke cewa duniya za ta shiga duhun tsawon sati biyu in ji nasa a wannan makon ma jaridar ta leadership hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken dawowar karancin man fetur muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria an gaishe ka muhammad salisu rabiu mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi ne suna na malam baba a jihar Niger. ne na yin magana ne da manyanmu kamar su sa alhaji sani bello uban gwamnanmu kalubale gare shi shi ya faɗa a tv cewa za su iya ba mu wuta 24 hours amma ga yi sai mu yi 40 hours sannan zuwa ba mu wuta na 2 hours a abin abin akwai abin kunya bai kamata babba ya faɗi magana da cika ba amma da ba su ikon gyarawa mu da muna muna son shi muna son shi gidaje shi har mu zabi dan shi gwamna muna kuma fata ya zama shugaban kasa nan gaba salamu suna sunana muhammadu audu kacin laluba da ya dambuwa amina na ba da ra'ayi akan shugaba muhammadu buhari akan yi magana akan mutanen fuskar hukuma mai digiri suka zauna bayan wannan hadisi boko haram ne ra'ayi ne assalamu alaikum sashi hausa na voa america suna na misbahu masha daga nan karamin hukumar ɗan jirga lokar gwamnati dan tsafi jihar zamfaran tarayyar najeriya da allah a san wanda sakon jaji na aka abin da ya faru a adamawa kan wajen harin fara haren bam ɗin da aka kai na kuna kwakin waki karshen sako na kenan su kuma waɗanda suka yi allah ubangiji ya sa su gari in kuma ba masu gari ba ne allah kai mana magana nake lafiya sashen hausa na mai magana alhaji abdulmur kakakin sai sarama a zirnin kwanin jamhuriyar nijar a zikirikin siyasar nijar babu wanda an shi babu mai son zuwa galin nijar babu mai son tada hankali cikin nijar sai jujojin nijar allah da su za su rike ta zaɓe su sun ka rike ta fishe su suke su rike ta jami'oyin mutane su su su ka jami'oyin mutane ke rikici su biya ma muhammadu su su bukatar shi su farko suka mutane su kai cikin wani lokaci ku su yanke shari'a su kuma akwai Allah kuma jujojin Amerika an kawo zanga-zanga ne jujojin Nijar. Saboda haka duk abin da ya faru kasa ga ruwan mu ma da gwamnati su da sun ka ɗauki amana yin mutane 'yan Nijar shari'a su kan gaskiya da yi yana bisa kan. Salamu alaikum. ma da kafin makarkare ga shirin mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. jiya alhamis majalisar wakilai ta amurka ta amince da kuduri da zai dakatar da shirin shugaba barack obama na ba da mafaka ga 'yan gudun hijira daga iraki da siriya su kamar dubu goma a baɗi amma mista obama ya alkawarin ba zai amince da dokar ba idan ma har ta samu amincewar majalisar dattijai shugaban amurka ya ce wato bayan da aka gama surutai aka sami nutsuwa aka dubi gaskiyar magana shirin zai samu ci gaba duk da cewa an tabbatar da mutuwar madugun kitsa hare-haren da aka kai kan birnin paris makon jiya har yanzu ana ci gaba da farautar akalla mutum guda da ake zargi dan ta'adda ne wadda ya tsere tun ranar juma'a da ta gabata jaman faransa sun tabbatar ba su san inda sale abdulsalam yake ba amma an zafafa neman sa ka inda nayin a fadin faransa da belgium a jiya alhamis yanzu ma al'amarin ya bazu zuwa netherlands kamar yadda rahotanni a kafofin yada labarai suka nuna Hare-hare biyu da Falasɗina suka kai kan Yahuda jiya Alhamis ya halaka mutane biyar a ɗaya daga cikin munanan hare-hare da Isra'ila ta gani a cikin kusan watanni biyu a hare-haren da falasina suke kaiwa da wuƙaƙe da kuma wasu makamai a lamari na farko wani ne da ke ɗauke da wuka ya soki yahudawa biyu a wani ofis a birnin tel aviv kamin mutane su kama shi daga bisani suka danka shi ga 'yan sanda kamar yadda shaidu suka ce a bisani ne a jiyan an wato aka shaida mutuwar wasu mutane uku sakamakon wasu lamura da suka auku kusa da sansanin wato 'yan share wuri zauna a yammacin yammacin birnin kudus. yanzu kuma anan muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sahabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da cubahiro jodo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu jona ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an ji ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.